kuma ya fara ne da waƙar siyasa. A cewarsa, a halin yanzu waƙa ta zama masa sana'a, kuma hanya ce da zai iya isar wa mutane saƙo, musamman idan ya ga ɓarna sai ya yi gyara. Mawaƙin ya ce, waƙoƙinsa da dama sun kawo sauyi, domin akwai wata waƙarsa mai suna ga wuri ga waina, wadda a ciki ne ya yi magana kan makomar wanda ya kashe kansa. Ya ce a sakamakon hakan akwai waɗanda suka kira shi, suka ce ya yi ceto. ma'ana ya kwaci wata yarinya daga halaka tana ƙoƙarin halaka kanta ta ji waƙar ga wuri ga waina sai ta bari mawaƙin ya ƙara da cewa akwai waƙarsa ta tambihi wadda a sakamakon haka ne wani mahaifi da ya yi niyyar yi wa 'yarsa auren dole ya fasa a irin waƙoƙi masu isar da saƙo dai da mawaƙin ya yi akwai waƙarsa ta dafin so wanda ya ce a waƙar ya yi maganganu daban-daban wanda akwai wanda ya kira ya kira shi mawaƙin ya ce a dalilin wannan waƙar har ya yi fushi matarsa har ta yi yaji don haka abinda mawaƙin ya faɗi na matsayin da so yake da shi hakan ya ja suka yi sulhu ya dawo da matarsa shahararren mawaƙin ya bayyana cewa duk a cikin waƙoƙi ya fi son waƙar soyayya sakamakon babu abin da ya fi so fiye da soyayya a rayuwarsa ya bayyana cewa ya yi waƙoƙi da dama tun bayan da ya fara waƙa amma waƙar da ya fi so ko kuma ta zama bakan damiya ita ce ita ce waƙar rigar aro a hirar da aka yi da shi ya kuma bayyana dalilan da ya sa ba a cika ganinsa a cikin fina-finai ba ya ce ni mutum ne wanda ina so in ɗauki layi guda in ba shi ƙarfi ni waƙa na zaɓa ba ni da ra'ayin yin fim duka-duka anan muka kawo ƙarshen wannan hira da aka yi da shahararren mawaƙi na Hausa wato Nura M Inuwa. Kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.